وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله to na manta inda muka tsaya a wancan darasin hmm? 63 to to ittiba'ul bi majmaratin wato muna cikin kididdigar ababen da suke bid'a ne aiwatar da su dangane da al'amuran da suka shafi hukunce-hukunce na jana'iz mun tsaya a nan 63 kamar yadda kuka ce ko ittiba'ul mayyit bi majmaratin bid'a ne idan an ɗauki gawa za a kai makabarta wani ya kunna wuta ya rinka bin wannan gawar da ita majmara shine kamar garwashin wuta kenan abu na gaba a tsawafi bil janazati haulal adrihati yin tawafi da gawa haular al wato a kewaye kaburbura kafin a soke aje abin ne ta abu na gaba a tsawafi biha haulal baitul bayt saba'an haka kuma ɗaukan gawa a je a zagaye ɗakin ka'aba da ita har so bakwai wannan ma bid'a ne ko so ɗaya aka yi an yi bid'a abu na gaba Al'iilamu ilamu bil janaizi ala abwabil masajid shela a kofar masallaci ana cewa wane ya mutu wane ya mutu ana shela da babban murya wannan ma bid'a ne abu na gaba idkhal al-mayyit min babir rahmati fil masjid al-aqsa wa wada'uhu bayna al-babi was-sakhra wa istima'u ba'd al-mashayikh yaqra'una ba'd al-azkar wannan bid'ar ta shafi masjid al-aqsa idkhal al-mayyit min babir rahma a ce ba za a shigar da mamaci masallaci na Qudus ba sai ta kofar da ake kiranta babur rahma wa wad'uhu bainal babi was sakhra da kuma dora gawar a ajiye ta a tsakanin kofar da ake kira babur rahma din da kuma as-sakhra wato wani falalan dutse dake cikin masallacin wa istima'u ba'd al-mashayikh da taron da waɗansu shehuna suke a wurin ya qara'una ba'd al-azkar suna karanta wani sashi na zikirai wannan dukkanin su dangogi ne na bid'a abu na gaba a risau inda huduril jinazati, fil masjidi qabla salati alaiha aw ba'daha wa qabla rafa'iha aw aqiba dafnil mayyit inda al-qabr ar inda huduril janazati abinda ake nufi da arrisa, risa shine yin amfani da wata kalma imma a waƙe ko kuma a rubutu irin na zube wadda ke dauke da nuna jin takaicin mutuwar wannan bawan Allah ba a yin arrisa inda huzurin janaza lokacin da aka halarto wurin daukan gawa din nan fil masjid cikin masallaci qabla salati alaiha kafin yi mata sallah au ba'daha ko bayan yi mata sallah wa qabla rafaiha kafin daukan gawan a tafi da ita au aqiba dafnil mayyiti inda alqabari ko da zaran an kammala binne shi wani sai zo zo yi risa'i risa'i shine dukkan wata kalma da take nuna da take dauke da sakon jin takaicin mutuwar wannan mamaci wato ku gane ba ta'aziyya bace ba shine risa'i yana yi ne a rubuce wani lokacin zaka ga awake akwai baitoci da aka yi na risa'i da yawa dan mutuwar waɗansu malamai daga cikin malama da suka gabata to irin wannan keɓance shi a waɗannan wurare da muka ambata shi ma bid'a ne abu na gaba iltizamu hamlil jinazati ala yas'ala sayyarati wa tashyi'uha ala sayyarati sabawa mutane su dauka cewa ba za a dauki gawa a kai ta makabarta ba sai a mota haka kuma yan rakiya su ma ba za su tafi a kasa ba sai a mota malai yace wannan bid'a ne malam Nasiruddin Albani yi rigima da malaman kasar Siriya akan wannan abu kan wannan fahimta shi wanda shi yana ganin wato daukan gawa in har aka dauke ta a mota kuma yan rakiya ma suka shiga mota gaba daya an rusa wani babban manufa wanda dan saboda shine aka sunnanta rakiyar gawa din saboda idan kuka lura hadisan da duk muka karanta a baya wanda suke magana akan rakiyar gawa suna magana akan ittiba'ul jinaza ittiba'ul jinaza da ake nufi ana dauke da ita a kasa kai kuma kana bi a baya dan wannan ya zame maka wa'azi cewa watan wata rana kai ne za a dauka a makara kamar yadda yau kake yin rakiya to amma idan aka sa ta a makara aka sa cikin mota aka kunshe wannan manufar ta shari'a wajen faɗakar da kai da wa'azantar da kai bata samu ba shine fahimtar shi Sheikh Nasiruddin Din Albani to amma lokacin da muka karanta wannan a can baya wato mun yi kokarin cewa ya kamata mu ah, kar mu bar abin a bude kuma kar mu abin nan dinsa idan makabarta ta zanto a kusa tafiya a kasa ba zai cutar ba to lalle yin aiki da fatawar malam Nasiruddin Albani shine yafi dacewa idan makabarta ta yi nisa da yawa ta yadda za a sha wahala kwarai da gaske idan an tafi a kasa to wannan idan an dauka a mota babu laifi wannan mun yi wannan a can baya wallahu a'lam abu na gaba hamlu ba'dil amwati ala arabatil midfa wato dokan gawa akan amalanke a rika tura ta wato ba amarta ba ta bace nan ashe ake a dauka a makara kowa ya dauka yana tallafa da ita haka amma idan aka sata amalanke ana turawa ba to wannan su ne kididdiga na bidoyin da suka shafi alkafanu wal khuruj bil jinazati yanzu kuma zai shiga jera bidoyin da suka shafi sallah na gawa as-salatu alaiha na farko daga cikin waɗannan as-salatu ala janaizil muslimin allazina matu fi aqtaril ardi salatal ghaibi ba'da al-ghurub min kulli yawmin yin sallah irin sallar da ake kira salatul ghaib bisa ga al'ummar musulmai wanda suka mutu a garuruka daban-daban a ce za a rinka musu salatul ghaib ba'da al-ghurub bayan faduwan rana min kulli yawmin a kowane yini wannan mutanen sham da suna yin haka idan an yi sallan magariba sai a ce to kila a yau a wani gari ko a sokoto ko a abuja ko a lagos waɗansu bayan allah musulmi sun mutu a yau dan haka mu zo mu musu salatul ghaib sai kuma a tayar da sallar gawa haka kawai ba gari ko ba a san su ba haka kawai eh sun san dai lalle yau wani ya mutu a wani wuri ko da ba san kowaye ba to saboda haka kawai sai a yi masa sallah shi wannan dai wanda ba sani din ba to yin haka din bid'a ne amma a a a hawa hawa da tijo ai bai kamata ma ka tambaye wannan ba dan hukuncin salatul ghaib mun riga mun yi magana sa a baya muka ce salatul ghaib malamai maganganu guda nawa suka yi maganganu guda uku dan na haka da ya yatsu yasa na ba ku dama maganan farko waɗanda suke ganin cewa ja'izatun mutlaqan ya halatta a yi sallar gawa mutlaqan sawa'un eh, salatul ga'ib kai sallah ta ga'ib ya halatta a yi ta mutlaqan sawa'un mutumin nan an yi masa sallah lokacin da ya mutu ba a yi masa ba ya halatta daga nan in mun samu labarin wani ya mutu a wani gari ya halatta mu taru salatul ga'ib akwai waɗanda suka ce kuma la yajuzu mutlaqan bai halatta ba kwata kwata ko an yi masa a wani gari ko ba a yi masa ba mu dai ba shi halatta daga nan mu yi salatul ga'ib sai fa inda gagawar a gaban mu sai kuma waɗanda suka ce a'a idan mun samu labarin mutuwar wani bawan Allah musulmi a wani gari inda babu musulmai ba a samu daman yi masa sallah ba aka je aka binne shi a haka to ya halatta daga nan Kano mu tayar da sallah mai masa salatu zai amma matukar mutum ya mutu a garin da mun tabbatar an yi masa sallah to daga nan mu ce za mu masa sallah kuma bid'a ne wannan ko shine mafi dacewa zance mafi inganci kenan dalili da muka kafa a nan gurin muka ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama an kawo masa labarin mutuwar najashi Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi cewa najashi ya mutu najashi kuma shi kadai ne musulmi a kasarsa sauran yan fadarsa da yan garinsa gaba ɗaya kirista ne annabi sallallahu alaihi ya ce sahabbai wani bawan Allah yau ya mutu daga cikin yan uwanku musulmi a garin Habasha ku tashi mai masa sallah annabi ya tashi aka masa salatul ghaib amma banda wannan ai akwai musulmai da suka mutu a garuruka da dama a wurin waɗansu yaƙi da dama wanda ba a ga annabi ya ce ku tashi ne musu salatu ga'ib ba domin a can inda suka mutu din in ba dai an yi musu sallah ko kuma a domin dama shi daidai ba sai an yi musu sallah ina fatan kun fahimta inda a ce yin sallar salatul ghaib ga mutumin da aka yi masa sallah abu ne wanda ya halatta to da lallai an hikaito annabi ya yi ko sahabbai sun yi amma ba taba yi ba sai ga wanda ba suka san cewa ba a masa sallah ba amma duk wanda aka masa sallah daga nan mutum mu tashi masa sallah idan mun yi haka mun yi bid'a ina fatan kun bayyana wannan bayani da malam ya kawo ya ce ku duba littafin al-ikhtiyarat wato al-ikhtiyarat al-ilmiya na Sheikh al-Islam da kuma littafin al-Mudkhal na Ibn al-Hajj da kuma littafin as-Sunan wal Mubtada'at abu na biyu a wannan babi as-salatu alal ghaibi ma al-ilmi annahu sulliya alaihi fi mawtinihi ashe ma ga abin yazo yin sallah ta ghaib ga mutumin da mun riga mun san a inda ya mutu an riga an yi masa sallah mu mu zo mu ce za yi wannan bid'a ne abu na uku qawlu ba'dihim inda salati alaiha subhana man qahara ibadahu bil mauti wa subhana al-hayy alladhi la yamut wadansu in sun zo sallar gawa sai su karanta wannan su ce subhana man qahara ibadahu bil tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya rinjayi bayansa ta hanyar mutuwa tsarki ya tabbata ga rayayyen da baya mutuwa to faɗin wannan zikirin bid'a ne domin bai zo daga annabi sallallahu alaihi sallam ba abu na hudu naz'un na alaini inda salati alaiha kwabe ta kalma idan za a yi wa gawa sallah wannan bid'a ne walau lam yakun fihi ba najasatun masu kwaɓe takalman sukan kwaɓe ko da ba najasa a jiki ko da ba wata najasa zahira a bayyane thumma alwuqufu alaihima kuma wai idan an kwabe takalmin sai a tsaya kuma a kai shi yo me gangi nan kuma ba ga maka bar shi a kafar kuma a takaice dai ya riga ya tabbata lokacin da muke karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ke cewa ku rinka yin sallah da takalmin ku domin yahudu ba sa yin sallah da takalmi saboda haka idan ka zo zaka yi sallah takalmin ka ya kasance tsaf yake ka tabbatar ba da kasa tare da shi ya halaka kai sallah da kayanka ina ba ta an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na sallah shi da sahabbai shi da takalminsa su ma da su yana cikin sallah ya sallaci wani bangare da sallah bai karasa ba sai sahabbai suka ga ya cire takalminsa suwa kowane sahabi sai ya cire takalminsa da aka kammala sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa naga kun cire takalman ku kuna cikin sallah suka ce mun ka cire naka ne mun ma muka cire yace to ai mala'ika jibril ne yazo ya bani bayanin cewa na takalmin akwai najasa a jiki dan haka na cire amma ku idan kun zo yin sallah ku duba takalmin ku in kun ga ba najasa ku yi sallah da kayan ku wasallam dole nan hadisi ne ga sunan lafiyayyu wa alaikum salam cewa ba ya ba daidai ne da saboda eh, fadin da ake ake sarrafa wannan namu to ba a je su ba idza dubiga al-ihabu faqad tahura ko mushe ka gani na rago an jefar ya halatta ka je ka fede ka dauke fatar ka je ka je mai kai amfani da ita mushe ga ya mutu gaban ka ka dauke fatar ka fede shi ka je ka binne naman dan karwo wani ya ci fatar ka je ka je mai kai ka kai amfani da ita ya halatta abu na gaba wuqufil imami inda wasatir rajuli wa sadril mar'a idan an zo sallar gawa tsayewar da liman zai inda wasatin rajuli a daidai tsakiyar namiji wa sadaril mar'a da kuma daidai kirjin mace wannan tsayuwar bid'a ce menene tsayuwa wanda take ta sunna mun karanta wannan a baya hmm? in namiji ne mutum zai sa daidai na daidai kansa in kowa mace ce fa zai tsaya tsakiyarta wannan shine abin da ya gabata abu na gaba qira'atu du'a'il istiftahi a sallar jana'iza ba a karanta du'aul istiftah duk wanda ya karanta du'aul istiftah yi bid'a abu na gaba an batu an kira al-fatiha wa suratin ma'a kin karanta fatiha a sallan gawa da kin karanta sura tare da ita fatihan wannan bid'a ne <laughs> abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka zo sallan gawa zaka karanta fatiha abdullahi dan abbas da yazo sallan gawa sai ya karanta fatiha ya mai ta a bayyane yace dan na tabbatar sunna ce ba kuma wanda ya mata inkari cikin sahabbai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab ba sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba sallan gawa ma sallah ce zaka kai sai karanta kasancewa sallah domin sunanta sallah a hadisi sunanta sallah kuma a ne a qur'ani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri idan mutum ya mutu ana bin sa bashi sai annabi ce sallu ala sahibi sunan ta sallah a qur'ani sunan ta sallah a me a hadisi to kuma an ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab duk sallar da ba karanta fatiha ba babu ita to da duk wanda ya sallan gawa bai karanta fatiha ba ya da sallah aiki sabo kenan ban ji tambayar ta ba eh yayi ne domin koyarwa yayi ne domin koyarwa shi ma ya ce yayi ne domin koyarwa dan waɗansu suna ganin ba a yin fatihan gaba daya shi yasa sai yayi ta a bayyana dan su sunan ta sallah ban ji ba kamar yaya ban ji ba eh. eh yo ai wannan akwai hadisi kan rakanta can ba mun karanta a baya ba an binne wani mutum da daddare annabi ya ce ku gane kabarinsa aka nuna masa kabarinsa ya je masa sallah to wannan ba zai zama ba wajen zama tafsir ba ku gane dai sallar gawa ta ko ina dai sunan ta sallah a qur'ani sunan ta sallah a hadisi sunan ta sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi khasa'is na sallah yace sallah mabudin da shine ne ah, kabbara to me ko mu mukullinta to sallan gawa ma ya haka ne ita ma ana bude ta da me a rufe ta da me magana sura ya halatta an الفاتحة الرغبة an taslimi fiha akwai waɗanda ba sa yin sallama idan sun yi sallar gawa suka ce ba sai an yi sallama ba a kasa ma ce huwa min mutafarridatil imamiyya an sa'iril muslimina wannan yana daga cikin abin da shi'a suka keɓanta da shi suka kyale sauran musulmai su ba sa yin sallama a sallan gawa kama fi miftahil karama kamar a cikin littafin miftahil karama min kutubihim cikin littafin yan shi'a abu na gaba qaulul ba'd aqiba salati alaiha bi sautin murtafi'in ma tashhaduna fihi akwai waɗansu wanda in an gama sallar gawa sai su tashi sai su ce ma tashhaduna fihi wace shaida kuke bayarwa game da wannan bawan Allah baya yaqulu al kazalika sai waɗanda suka halarci wajen sai su ce kana min as-salihina ayyana cikin salihan bayi to yin hakan bid'a wa nahwahu ko makamancin sa wannan ka duba cikin cikin littafin al-ibda da kuma as-sunan wa raji'il masala ka ga ka duba masalan ka ga wata kuma can baya magana akai to wannan sune waɗansu sashi na bido inda ake wanda suka shafi sallan gawa abu na gaba shine addafn wa tawabi'uhu bido inda ake wajen binne gawa da kuma abin da ke biyo bayan binnewa farko zabahul jamusi inda wusulul jinazati ila al-maqbarati a zo a samo ƙauna katuwa a yanka lokacin da aka isa makabarta da gawa qabla haka kafin binne ta wa tafriqil lahmi ala man hadara sai a rarraba nama sadaka ga duk wanda ya zo wajen wato an gama hoton dake nan sannan sai a binne ta wannan bid'a ne abu na biyu wada'u udami zabihati allati zubihat inda khurujil janazati min ad-dari fi qabr al-mayyit wato akwai dabba da ake yankawa lokacin da za a fitar da gawa daga gida to wannan jinin ta kuma sai a je a shafa shi ko a ɗora wannan jinin akan kabarin mamaci to wannan yanka dabbar dama bid'a ne kuma jinin ma kuma sa shi ma bid'a ne abu na gaba azzikiru haula sariril mayyiti qabla dafnihi waɗansu sukan zo su zagaye makara suna zikiri kafin binne gawa wannan ma bid'a ne abu na gaba al'azanu inda idkhalil mayyiti fi qabrihi lokacin da aka ɗauko gawa ana tallafa da ita za a sa cikin kabari sai a tsaya kafin a sa ta sai wani ya balla kiran sallah bidoyin waɗansu garuruka ne to wannan ma bid'a ne abu na gaba in inzalul mayyit fil qabri min qibali ra'atil qabri wadansu idan aka zo za a sanya gawa a cikin kabari sai a ce dole sai an fara sa kai kafin sauran jiki lizintar a fara sa kai din shi ma bid'a ne ta ko ina kuka fara sa ya halatta wace ce kai min qabali ra'atil qabri ta kan abin nan din ba abu na gaba ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi salam ba al mayyit inda inzalihi fil qabri li'annaha amanun min kulli khawf wanda ma bidiyar yan a ce wato sai su dauko kasar da suke kira kasar Karbala inda suke awar an kashe Husaini kenan turbatul Husaini